Alhaji Abdullahi Ibrahim kenan komanda ba da kariya ga fararen hula na civil defense. Yanzu ka gabatar mana da wasu mutane da suka aikata wasu laifuffuka daban-daban. Ko za ka mana takaitaccen jawabi cikin hajjin Hausa irin laifuffukan da suka aikata ko kuma da kama su? To, na gode da wannan tambaya. Ah, kamar yadda kuka gani yanzu wani sabon salo ne na sata da aka shigo da shi cikin birnin Maiduguri wanda kuma daga wata jiha ake shigowa. Suka zo suka samu wannan ban Allah da kusan miliyan biyar da dubu ɗaya kai masa hari suka kwace kuɗin a hannunsa. Inda Allah ya ba mu sa'a sai shi shi yana da lambar kiran gaggawa ya kira mu yara na suka ah, shigo cikin zancen ka bi su a suka yi nasara a kwato miliyan 4,800 dubu dari takwas da mota adadin kuɗin nawa ne gaba ɗaya wadda aka kwace a hannun wani kuma ta aka yi kwace kuɗin eh, miliyan biyar ne da dubu dari yadda aka kwashe ah, saci kuɗin Wannan mutanen dama sun fahimci abubuwan da ke faruwa har suka biyo shi aka ah, suka ga yadda ya bada wannan kuɗin ka shiga da shi cikin mota sannan suka bi shi ai kaga yadda motocin suke yaran ku ne suka samu suka kwato waɗannan kudaden eh, yara su suka eh, kwace kamar kudaden duka da aka samu ko kuma akwai wasu abubuwan da kudin da babu babu eh an samu miliyan hudu da dubu ɗari takwas nan take sannan miliyan ɗaya dubu ɗari yau ɗan nan da safe wato a takaice da duk kuɗin sun dawo duk sun dawo yadda suke eh yanzu suke ya za ku yi wani mataki za ku ɗauka kan wannan mutumin ganin cewa shi kaɗai ne aka kame a yanzu haka eh yanzu kokarin da muke shi zai taimaka mana mu ga sauran guda biyu inda an ce ba sa nan sun tsere to in suka dawo za mu kai su gaban kuliya batun waɗannan mutanen da ke sai da takardu kamar wadda su kungiyar ba da taimako ke bayarwa na wannan jiha su kuma ina aka kame su a nan tashan Borno Express dama sun saba irin wannan abun sai eh, an kawo wannan takardun a taimaka ma yara da suke makarantu a cikin jihar Borno sai su ɗebe wannan takardun su fita da su su je kudancin Najeriya su je su canja musu abin nan koba sannan su dawowa sayar cikin tsada yanzu Allah ya sa sun shiga hannu mutanen da kuka kame eh, mutane biyu ne eh wannan harka ta takardu eh, eh. kamar kun yi bincike su daga na sai kamun waɗannan takardu ganin cewa takardu na majalisar ɗinkin duniya da ake kira UNICEF eh muna kan bincike domin ya nuna mana cewa akwai hannun ma'aikatan waɗannan wurare da su ake haɗa baki kasan ba a cin gari sai da dan gari ganin cewa ranka dade eh, akwai kuma batun wata mota da kuka kame na za kame a gidan mai kamar wannan motar me yasa kuka kame ta ne har kuka zo ita nan eh in ka dubi cikin motan zaka ga tanki ne da wanda aka kikirowa abinda muke gudu shine ka su shiga nan gidan mai su sai fetur shiga cikin jeji su sai wannan bata gari boko haram shi yasa da muka ga motan sun ga yaran mu sun tunkari gidan mai sai suka tsere shi yasa ga muka kamo motan muka shigo kame motan. mu kame mu muna jiran ya kawo kansa a batun dabbobi kuma da aka kame mana karin bayani akai to shi wannan abubakar kusan so hudu ake kama shi sata jami'an yan sanda domin jiya muka kama shi kusan guda biyar ya yanzu an samu guda biyu ya ce mana rashin aiki ne da komai to rashin aiki ai ba ya lasin wani da zaka je kai sata yanzu yana hannu to kamar ka ce su hudu ko kame shi an zaba kai shi kotu ne ko kuma kun kame shi ana sakan shi ne kawai bisa beli a ba mu muka kame so uku din eh, hukumomin tsaro ne suka kama shi kole amma mu yanzu shi ne na farko kuma sai gabatar da shi gaban hukuma su masu waɗannan dabbobi an gano inda suke eh an gano su eh za su ya za ku yi da dabbobin yanzu haka a za mu kira masu dabbobin mu ba su amma an kai magana gaban kotu za su taho da dabbobin ya zama shaida to mun gode kwarai da gaske da kai